الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذا متاشي درسينا أريد أشرين دبقوي أتكن كراتن منا الجامع الصحيح نا الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري ذا متاشي كتاب الجمعة satirin ko za mu shiga kitabul juma'a na sha ɗaya ga watan rajab hijira ta uku sha uku ga watan biyu shekara ta 2021 na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم عبد الجبار كرنتا من كو آية يجي كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعويهم عن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير نعم أما بعد فيقول المسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب الجمعة كتاب الجمعة أنا حدثنا يحيى بن يا التميمي نعم ومحمد بن رمز ابن المهاجر نعم قال سكتشي أخبرنا الليث أخبرنا الليث منكر انت قبل الليث يحول سندي قال وحدثنا قتيبة نعم ابن سعيد قال حدثنا ليث ya ce haddasana lais daga nafi' daga abdullahi shine ibnu umar ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗayanku ya yi niyyar ya zo sallar juma'a falyaghtasil to ya yi wanka wannan hadisin an kafa hujja da shi akan wajabcin wanka ranar juma'a kuma wannan hadisin hujja ne a ga cewar shi wankan juma'a yana da alaka da wato zuwa sallar juma'a din ne idan ɗayan ku ya yi niyyar zuwa juma'a ba wai wankan ne ba don ranar ba ne saɓanin Alif zahir da cewa mutum in dai ranar juma'a ta zo dole ne musulmi ya yi wanka in bai yi wanka ba ya yi laifi saboda su sun ce wankan dan ranar ne ba don sallar ba amma ga wannan hadisin ya nuna ya kayyade wankan da zuwa idan mutum zai zo juma'a idan zai mutum zai zo sallah na'am ala hadathana qutayba ibn sa'id na'am ala hadathana lay mhm ha ya hawala sanadi ala hadathana ibn rumh نعم محمد اها عن ابن شهاب دقى ابن Shihab. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن daga abdullahi bin umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ya ce alhali yana tsaye a kan mimbari wanda duk ya zo juma'a daga cikin kuto ya wanka amma to wannan kunga zahirinsa ne alwujub wajabcin wankan juma'a kuma alƙawul bihi yana da ƙarfi kwarai da gaske ƙauli ne a masabar imam ahmad da kuma a cikin masabar shafi'i mm. amma waɗanda suka sarrafar da suka ce ba wajibi ba ne suna sarrafar da shi da hadisin samurata bin jundub man tawadda a mal juma'a fa biha wa ni'mat man ta ightasala a yau fa biha juma'a fa biha wa ni'mat wa mani tasala falguslu afzal to sai dai wannan hadisin akan khilaf da yake ake yi tsakanin akan sama'ul hasan al-basri daga samura an ce hadisai hudu kawai ya ji daga gare kuma wannan baya cikin su kuma ga shi mudallis ne saboda haka suke rauna na wannan hadisin wa illa wannan shine yawanci ake ambato cewa da ya sarrafa da umarnin wajabcin da ke cin hadisin ibn umar ya zuwa ga annad to sai kuma sauran sai kuma ayyukan sahabbai kamar yadda zamu gani nan gaba na'am eh, yana cikin amma ba a cikin sunan ba a cikin as-sunanul arba'a bane ba a cikin sunanul arba'a hmm. yana cikin eh, ad-dara ah, da ranar na yi takrijinsa amma gaskiya na manta yanzu hmm. na'am قال حدثني محمد بن رافع نعم قال حدثنا عبد الرزاق نعم قال اخبرنا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب نعم ابن شهاب الزهري عن سالم دقى سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر دكما عبد الله ان عبد الله بن عمر عن ابن عمر دقى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله دقى النبي صلى الله عليه وسلم دكتنكو تشنسا قال وحدثني هرملة بن يحيى نعم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب نعم عن سالم بن عبد الله daga Salim ibn Abdullah daga babansa ya ce, Naji a manzan Allah sallallahu naji Abdullah ibn Umar yana faɗa da kwatankwacinsa. ga shi hadisin a cikin musnad tayalisi na yana da shahid na hajjar ya abin ga shahid daga hadisin anas a cikin musnad tayalisi ga riwayar alhassan an abdurrahman ibn samura ko da yake wannan za a iya cewa wannan illa ce sai da shi shahid din akwai yazidun rafashi amma wannan ba zai hana a yi abin nan da shi ba shi yasa shu'aib al-arnaud yace hasan li ghairihi na'am ana ni armana ibn yahya na'am ana akhbara nam luwab na'am akhbara ni yunus yace mun karanta na karanta ma yunus hadisi daga ibn shihab ya ce salim na abdullahi ya zanta mun daga babansa cewa umar ibn al-khattab yayin da yake ma mutane hudu ba ranar juma'a sai wani mutum daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai umar ya kira shi wace sa'a ce wannan sai ya ce na shagaltu yau ban koma zuwa muta zuwa gidana ba zuwa iyalina ba har sai da na ji kiran sallah da haka ban ƙara yin komai ba ban ƙara akan kawai ne alwala ba sai umar ya ce har kuma alwala ma وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل العلي كاتم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا أمرني دا وانكا to wannan hadisin shi ma an yi amfani da shi don a nuna ya sarrafar da umarnin yin wanka din ya zuwa ga istihbabi cewa shi wannan sahabin da ya shigo kamar yadda aka bayyana a waɗansu riwayoyi dama mu gani anan ma zai kawo a cikin muslim sai na usman ne a cewar wannan bai umar bai sanya shi ya ce to ba zai yi sallah ba dole sai ya ji ya yi alwala mm. sai ya yi ikirarinsa a kan rashin wanka da yin alwala ɗin amma mai ra'ayinku a kan wannan ihtijajin waje na'am ba ta kari ba saboda haka ihtijajin waje ne ko kaulan wahidan ba wanda yake da sabanin ra'ayi kan wannan inda wajibci ne zai ci masa lalle ya koma ne ni kuma a to wannan shine kasancewar bai ce ya je ya sake wanka ba wannan ya nuna ba sharaɗi ba ne amma wannan zai kore cewa wajibi ne eh zai kore? wanda suka ce wankan juma'a sharaɗi ne akan ingancinta shine wanda zai to hujja a kansu amma wanda suka ce wankan juma'a wajibi ne amma in mutum ya yi sallar juma'a bai yi wanka ba sallar ta yi amma ya yi laifin rashin wanka to kaga wajabcin yana nan to raka ba za a yi amfani da wannan fi'ilin na sayyidina Umar a sarrafar da wajabcin ba ko ba haka ba ku yi ta'ammul ku ƙara ku dai ƙara ta'ammul akai na'am ya tambaye shi ayyun sa'i wato yana nuna ya makara don me makara na'am ayyatu sa'atin eh, eh. ba yawmal juma'a fa biha wa ni'mat nan ah, abin nan ya zo yana cikin sunan ibnu majah daga hadisin anas amma ba hadisin hasan an samura din ba yana cikin ibn majah ah, waye ya tambaya ah, kabiru kai ne ko mm, yana cikin sunan ibnu majah Eh, da kuma yawa hadisin alhassan an samura kuma yana cikin sunan abi dawud wa tirmizi ma hmm, yana cikin tirmizi ashabu sunan al'arba'a illan nasa hadda nasa'i ma har nasa'i ashabu sunan al'arba'a <laughs> hadisin alhassan an samura قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي دقاء الأوزاعي قال ya ce yahya ibn abi kafir abba'i ya zanta min ya ce abu salamata bin abdurrahman ya zanta min hadisi ya ce abu huraira ya zanta min hadisi ya ce yayin da umar ibn al-khattab yake ma mutane hudu ba ranar juma'a sai usman ibn affan ya shigo sai sayyidina umar ya masa ta'ar ya masa jirwaye da kamar wanka wato bai fuskance shi da maganar ya aka ya shigo yanzu ba sai ya jirwaye da kamar wanka kuma ce yaya mutane ake jinkiri amma eh, wannan ita ce riwayar a ah, abu huraira amma sai abdullahi ibn umar sai ya ce fanadahu umar ta kira shi mhm. faƙala sai ya ce ga tafsirin ta'arif din da ya masa ma balu rijalin ya ta'akharuna ba'da nida yaya waɗansu mutane suke jinkiri bayan kiran sallah faƙala usman sai usman ya ce ya amiral mu'minin ya sarkin musulmi ma zittu hina sami'tu nida'a an tawabba'tu thumma aqbaltu ai ban ƙara yin komai ba yayin da na ji kiran sallah sai kawai ne alwala sannan na fuskanto sai umar ya ce har alwala ma alam tasma'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul shin ba ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan ɗayan ku yazo juma'a falyaghtasil to yayi wanka wannan bai ambaci bai ambata masa babi ba ko mhm. babu wujubi gusulil juma'ati ala kulli balighin min ar-rijali wa bayani ma umiru bihi babun wajabcin wankan juma'a akan kowane baligi daga maza da kuma bayanin abin da aka umarce su da shi. Ala Yahya ibn Yahya. Na'am. na'am karatu ala malikin an safwan ibn muslim muna karatu muka ata daga safwan ibn sulaim daga ata ibn yasar daga abi sa'id al-khudri cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne kan kowane baligi ala hadana ni harun ibn sa'id al na'am mhm. suka ce ibn wahab ya zanta mana ya ce na karanta a gaban amru daga ubaidullah ibn abi ja'far cewa muhammad ibn ja'far ya zanta masa hadisi daga urwata bin zubair daga aisha cewa ta ce كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي متاني sun kasance suna tuhowa ranar juma'a suna zuwa sallar juma'a daga gidajensu a al'awali al'awali shine mantikar kuba da abin da ya kusa da ita mil uku ce daga madina fayatuna fil aba'i sai su zo a cikin wato rigunan a cikin tufafin tufafi ma wato tufafin gashin dabbo gashi na na awaki wa yusibuhum al-ghubar kuma kura ta same su fa takhruju minhum ar-rih sai wari ya rinka fitowa daga gare su فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم sai wani mutum daga cikin su ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana zaune wajena sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai a ce kuna yin wanka ga wannan rana taku saboda haka wannan ta bayyana Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwa man gane shi ba sai ibn Zubair ibn al-Awwa كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم جيتا زبيرني توفي شابا وكان أبوه من طال أمره وبقي إلى خلافة سليمان بن عبد الملك to kaga wannan shi wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha kamar muslim ya kawo shi dan ya bayyana a illar wankan cewa wato in suka zo daga nesa ga kuma irin yanayin tufafin da suke sawa tufafi ne wanda yake yake rike gumi kuma yake rike dauda mm, gashin dabba mm, wanda ba a garga an an cire gashin ba ta zama to jemammiyar fata Shi ne tufafin nasu to wannan sai ya sanya su suna yin ƙari arzikin nasu yana ƙari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tafahartum li yawmikum hadha mm, wannan law din nan yana daga cikin harfu tahdhir mm, wato ba kwa yi wanka ba ga wannan rana taku mm, na'am قال وحدثنا Muhammad ibn Rum. to wannan kaga ne suke kafa hujja da shi akan cewa shi ya nuna kwadaitarwa ne ba ba shi ba نعم قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد دغ يحيى بن سعيد شيني الانصاري ان امرته دغ امرته ان عائشه دغ عائشه انها قالت الناس اهل عمل متاني sun kasance masu aiki ne wato aiki ba su kasance suna da waɗanda suke ɗauke musu aiki ba wato barori wanda za su rinƙa musu aiki a wuraren a su da gonakinsu fakanu ya kunu lahum tafalun to sun kasance ya kunu lahum tafalun a mai annawi ya fassara tafalun bita'in ai ra'ihatun kariha sun kasance suna ƙari wato a warin jiki suna wari sai aka ce musu to ba kwa yi rinka yin wanka ba ranar juma'a to duk wannan hadisin aisha shi shine imam muslim ya kawo shi domin ya nuna wannan malamai da suka kafa hujja da shi akwai malamai da suka kafa hujja da shi akan cewa wankan juma'a ba wajibi ba ne tunda ya zo a sigar kwadaitarwa na'am Hmm, in babu ita kaga mafumin ba za a yi ba mafumin shine cewa idan baka warin jiki ko kuma idan ka riga ka yi wanka tun safe wankan naka bai sadu da tafiya sallar juma'a ba to ba sai ka sake wankan domin sallar juma'ar ba saboda haka ya fassara hadisin ibnu umar da yake cewa idan ata ahadukumul juma'a falyantasil mm sai dai idan amma sai dai idan ya zamanto cewar wannan jinkirin da aka yi ba zai sa kuma mutum ya shagaltu da wani abu wanda zai sa jikin nasa ya wari ba mm. in ko ba haka ba to sharaɗin yin wankan ya zamanto ya sadu da tafiya don saboda illar ta samu illar dai kawar da warin jiki ne na'am alhaji ibrahim na'am eh to a zahir wannan hadisin Aisha ya nuna wankan tsafta ne amma kuma a tunda an yi tunda ya zama to kan cewa wanka ne da aka yi umarni da shi kuma an yi magana sa a babin tsarki to in aka yi shi da niyyar wankan tsarki kaga na tsaftar ya shiga ciki to sai dai idan mutum ya kawai wankan tsafta bai yi niyyar wanka irin wanda ake wankan janaba ba kawai ya yi wankansa na tsafta za a ce ya yi wankan juma'a eh. <laughs> na'am ba niyya a in yi niyyar eh, amma ya niyyar amma bai yi shi da sifar yadda ake wankan janaba ba kawai ya wankansa da sosansa da sabulinsa eh inda ruwa ya kama jikinsa kuma an samu niyya don ba samu niyya ba fa kawai ya wankan tsafta sai ya ce ya riga ya wankan sa inda ya saba na safiya sai ya tuna cewa ashe ma yau juma'a ta ma na riga na yi wanka yayi amma bai niyya ba bai niyyar ba ba zai bai niyyar ba amma akan hadisin Aisha ba zai to cewar a akan hadisin Aisha wannan wankan da yayi eh, ya isar masa ba tun da maksudin ne kawar da warin to mahallu bahar waye zai mana bahasin wannan matsalar kuma ta zai daga cikin matsayin da suke ta juyawa a tunanina duk da suna cewa a cewa maksudin ne wanka na ibada saboda hadisin man ghassala wa gatasal wanda ya sa aka yi wanka kuma shi kansa ya yi wankan wato ma'ana ya sa iyalinsa ta yi wankan janaba kuma shi ma ya yi wankan janaba ranar juma'a to kaga wannan wankan ya shi aka yi nufi kuma ya kunshi abinda ake ke cikin hadisin aisha mutum ya wannan wankan na na ibada to wanda yake nuna yake rinjayar da cewa wankan na ibada ne amma dai ka dan kara bincike da Allah ga abubuwan da Ibn Hajar eh, Ibn Hazm ya faɗa a wannan babin dan yayi ya saba da ra'ayin jumhur kuma na san ya kawo ya kawo asar da dama ban karanta abubuwan da yace ba amma na ga Ibn Hajar tun wajen sati uku dai da na da a cikin Fathul Bari da na ɗauka za karatu din na dan karanta na ga Ibn Hajar yana taimasa raddi to irin wannan yana buƙatar a ga shi abin da yace a rama zai yi mana to shi kenan ka binciko mana na'am babu tibi wa siwaki yawmal juma'a babu tibi wa siwaki yawmal juma'a babun wato turare da aswaki ranar juma'a yin shafa turare da yin aswaki ranar juma'a قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم قال اخبرنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصري أن سعيد بن أبي هلال سوى سعيد بن أبي هلال المصري وبكير بن الأشج ده بكير ابن الأشج حدثاه سنزن تامة حديثي عن أبي بكر ابن المنكدر دقى أبي بكر ابن المنكدر عن أمر بن سليم daga Amr bin Sulaim. Daga daga Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri daga babansa cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wankan ranar juma'a akan kowane baligi ne da yin asuwaki kuma ya shafa abin da ya sami iko a kansa na turare sai dai bukair bai ambaci abdurrahman ba ya kuma ce a cikin turaren ko da daga turaren mata ne daga turaren matarsa wato eh, daga turaren mata domin almar'a anan bi ma'ana aljins wato ko da turaren na mata ne wanda ya nuna kan tun a wancan lokacin ana bambanci tsakanin turaren mata da turaren maza turaren mata shi ne wanda launinsa yake bayyana ƙanshinsa baya tashi turaren maza kuma shi ne wanda ƙanshinsa yake tashi launinsa baya bayyana da haka a wancan lokacin suke yin tamizi tsakaninsu to wannan yana daga cikin hujjan da waɗanda suke cewa wankan juma'a ba wajibi bane suke faɗa saboda sun ce ijma'i ya kullu akan cewa asuwaki da shafa turare ba wajibi bane saboda haka wankan ma ba zai zama wajibi ba tunda tara ka ambace su sai dai shi ibn hazm ya tafi akan cewa yayi iltizami yace shafa turaren ma wajibi ne eh, na'am na'am eh ala saboda ala kulli muhtalim yace shafa turare ma ranar juma'a wajibi ne na'am إيه، نعم قال حدثنا نعم قال حدثنا بن عبادة نعم قال حدثنا عبد الملك يا أول الثاني في إسنادي محمد بن رافع نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج نعم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة نعم عن طاووس دقى طاووس ابن كيسان عن ابن عباس دقى ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة شو يا أم بشفت من زن الله صلى الله عليه وسلم أكم وانكاران الجمعة قال طاووس طاووس يتي قلت لابن عباس سنتي ما ابن عباس ويمس طيبا كما يشاف تراري كو يشاف مي in kana abdan inda ahlihi in ya kasance a wajen iyalinsa ibn abbas zai ce ni ban san wannan ba ne eh, matarsa قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني نعم يا أول سندي قال وحدثنا هارون بن عبد الله نعم قال حدثنا الضحاك ابن مخلد الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل كلاهما عن ابن جريج دكنسو دق ابن جريج دوانا إسنادي قال وحدثني محمد بن هاشم نعم قال حدثنا بهر هارون ابن عبد الله نعم جيني فالحمال والد موسى ابن هارون الحمال هارون ابن عبد الله الحمال نعم قال حدثنا بهز بهز ابن أسد قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد daga babansa daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙƙi ne na Allah akan kowane musulmi ya yi wanka ya wanka a kowane kwana bakwai ya rinka yana wanke kansa da jikinsa to shi ma nan haga dalili ne akan alwuju. to shi kuma wannan yana daga hujjar ibn hazm akan cewa wankan na ranar ne hmm. na'am ba na sallar ba amma kaga babu hujja akan wannan dan idan mutum ya yi wankan na sallar ya samu na ranar hmm. saboda haka tajawuz ne ambaton ranar ishara ne ga sallar tunda wankan sallar yana lizimta wankan ranar amma wankan ranar ba ya lizimta wankan sallar ba ko da tafiya mutum yake ba zai sallar juma'a ba sai ya yi ko da ba zai sallar juma'a ba eh ai shine in shi matafiyi ne shi matafiyi ne ba zai sallar juma'ar ba amma kuma kaga sai a ce sai yayi kuma gashi an ce ala kulli muhtalim dukkan baligi hmm, to mace wanda ba ta je sallar juma'ar ba sai ta ce sai ta yi kenan hmm. na'am da mara lafiya aha ita <laughs> ya to kasan da ya ji karatun jiya mun ce amul yuradu allazi yuradu bihi khusus majaz ne ko sai da karina za a tafi zuwa gare shi me kike karinar akan mata eh. to wannan zaka ce amul radu bihi khusus ko ka zaka ce amul mahsus ne to ka san da an ce maka mutaqaddimun ba sa bambancewa kamar wannan din ne <laughs> na'am na'am قال وحدثنا قتيبة بن sa'id na'am amma malik ibn anas daga Malik ibn Anas a cikin abin da aka karanta masa a gabansa daga Sumayyin da Maula abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ne aiko daga abu salih samman daga abu huraira radiyallahu anhu shaman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya yi wanka ranar juma'a wankan janaba sannan ya tafi to kamar ya yi wato eh, kamar ya kaddamar da taguwa ne ya yi hadaya da taguwa wanda ya tafi ya tafi a sa'a ta biyu kamar wanda ya yi layya da wanda ya hadaya da saniya ne wanda ya tafi a sa'a ta uku to kamar wanda ya kamar wanda ya yi hadaya da

to idan liman ya fito sai mala'iku su zo suna sauraren ambaton Allah shi ne wato kudu ba <laughs> to kun gana an ce man manista sala yawmal jum'ati guslal janaba eh, guslal ba an kayyade shi cewa wankan juma'a ake nufi wankan jana ba to amma wankan janaba a sifa ne ko a haƙiƙa eh na'am to wanda to wanda ba shi da mace fa in na haƙiƙa ne wanda ba shi da mace fa me ya fitar da shi eh me to mafarki shine zai kakaro mafarkin sifa ce wannan abin wato kun san saboda shi man manir tasala yau jum'a ghusl al janaba me irabin ghusl al janaba ha me irabin sa maf'ul li ajalihi maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq ne maf'ul mutlaq kuma nau'i nawa ne nau'i nawa ne na maf'al maf'ulul mutlaq ha akwai littaukid na'am a'a mubayyinun lil hay'a mai bayyana hay'a shine sifar dai a kyale ku shine mai amma ba sa ce masa mubayyinun lil sifa mubayyinun lil hay'a tunda fi'ili ne sifa ta zati ce hay'a kuwa ta aiki ce shi kuma maf'ul mutlaq aiki ne saboda sai ya ce mubayyinun lil hay'a mhm. ta kuma mubayyinun lil adad Mm. da kuma bai su su uku din ne to saboda haka wannan guslal jum'a a guslal janaba wanne ne na tabkidi ne ko kuwa na bayanin nau'i ne na bayanin hai'a ne eh. saboda haka irin wankan Juma'a, irin wankan janaba yayi wanka irin wankan janaba ko kuma a hai'ar wankan janaba saboda haka wanda yayi wanda yayi wankan juma'a babu niyya ka wannan kaga ba zai shiga cikin duk da hadisin aisha mafhumin hadisin aisha an same shi shi yasa wato ake cewa ita hikima ba ita ce illa ba hadisin aisha ya bayyana hikima ne amma ba shine ya bayyana illa ba hmm. ita hikima sa cewa wahiyar lati min ajli hal wasfu jara illata hukmin inda kulli man dara ita ce wadda dalilinta ne sifa take zamantowa illa ta hukunci akwai lokacin da hikima za ta zamanto ita ce illa akwai lokacin kuma da za ta zamanto ita tana bayanin illa ne amma ba ita ce illa ba saboda ita hikima mun zabe ba za ka iya zabdinta ba yanzu kaga kamar a kasarun sallah me hikimar a yi kasaru a sallah eh mashakka raf'ul mashakka ko sauke mashakka kamar za ka iya dab ga irin mashakkar da take in ta kai shi ita ce ba za a ita ce za a kasaru to shi yasa sai ba a yi amfani da hikima ba sai aka yi amfani da illa menene illar kasaru tafiya tafiya tafiya mun zabita za a iya tafiya amma mashakkar da take zuwa yayin tafiyar ba za a iya zabitin ta ba hmm. to kamar kamar wannan din ne hadisin Aisha radiyallahu anha ya bayyana hikimar ba shine illar ba ba shine illar ba saboda in wannan shine to wanda duk yake ba shi yake aiki da kansa ba ba shi da warin jiki ba shi da tsarin jiki ba sai yayi wankan juma'a ba ba sai yayi wankan juma'a ba kama kuma kaga wannan bil ijma' an ce wankan juma'a din mutum ya akwai lada ba wanda ya ce in ba ka da dauɗa kada da kai wankan juma'a sunna ce ga wanda yake mai dauɗa da wanda yake ba mai dauɗa ba ala aƙalla a kenan ballantana kuma ga wanda suka ce ma wajibi ne duk da haka dai ka yana nan za ka yi ka na'am eh tahdidin sa'a sa'a farko ta ranar juma'a a wato in aka tsaya aka duba zahirin lafazin waɗansu sun kafa hujja da wannan da cewa arrawa bayan zawal shine sa'a farko bayan zawal ita ce sa'a farko to amma wannan ba hujja bane saboda ana amfani da arrawa maimakon algadwa fita da safe ana ce masa raha kamar yadda fita da yam kamar yadda ake ce masa gada saboda haka wannan ba hujja bane a amfani da wannan saboda ana amfani da lafazin guda biyu maimakon juna a ce raha a mahallin gada a ce gada a mahallin raha saboda haka ba zai zama to hujja ba to sai dai abin da yake suke abin da yake karfafa cewar abin da ake nufi da al-gadwa din marra a sa'atul ula ana nufin sa'atun nahar wanda daga farkon hudowar rana har zuwa lokacin da za a yi sallar juma'a ta, sa'atun nahar wanda in aka kasa yini sa'a goma sha biyu to a sa'atul ula ita ce sa'a farko wa haka za, har zuwa lokacin sallar juma'a na kasa in aka kasa wa'annan sa'o'in daga farkon rana zuwa a lokacin juma'a aka sa su kashi shida biyar mm, eh kashi shida kenan dan a ta shidan ne za a yi sallah ta biyar din ma an samu to kuma wannan suna karfafa shi da da abin nan da fi'ilin sahabbai kan cewar suna a a a kamar yadda zo a cikin almuwatta suna a suna zuwa suna yin sallah mutum in ya zo yana yin sallah abin da aka rubuta masa har sai idan umar ya fito kuma masu azan suka kama kiran sallah to sai su zauna su daina sallar saurari ambaton Allah to kaga ya nuna mafumin wannan sun fito kenan tun da tafi da kuma hadisin shimfitar aqil eh, da cewar ana shimfiɗa masa shimfiɗa a bangon a bangon masallaci idan inuwar bangon ta rufe shimfiɗar sai umar ya fito to kaga inuwar bangon tunda in ka kula bangon masallaci din wanda suke nufi na yamma a bangonsa na yamma a lokacin kaga rana ta karkata har an so samun fai'u inuwar yamma to yayin da ta karkata har ta rufe shimfiɗar to lokacin umar yake fitowa ma'ana bayan zawal to kaga mafumin wannan ya nuna kan cewar yana fitowa

wankan juma'a yi a wani lokaci kuma sai ya haɗa rinka zuwa ranka hmm, shi ne wala illar kenan inda za su A sharaɗin sallar juma'a a yi tisalin sabbin rawa a sada shi da tafiyar sallah shi wankan sharaɗin wankan a sada shi da tafiyar sallah a ko mutum ya yi wanka da safe in lokacin juma'a ya yi sai ya koma gida ya wanka ko kuma ya je wajen dai da zai yi wanka ya wanka domin ya tafi sallar juma'a na'am wai dan dai mutum ya dace da samun sunnar dan ya dace da samun sunnar wannan a wajen malik kenan amma a wajen a wajen waɗanda ba su sharɗanta ittisalinsa da arrawah ba idan mutum ya wanka da safe shi kenan in yi wankan nasa yayin da zai yi wankansa sai ya haɗa niyya biyu sai ya shigar da niyyar sallar wankan juma'a ya niyyar da wankan juma'a inda yake wankan fita aiki sai ya hada da tun da ranar juma'a ne ya ce hada wankan juma'a to a wajen a gayar malik da yake bai sharɗanta ittisaluhu hujjar rawah ba to wannan zai wadatar masa ba dai ya dan fi yusur ba ya dai dan fi dai dacewa da son ran ma'aikata da 'yan kasuwa a'a yo ai in aka tsaya aka duba zahirin lafazi da hikimar me zai hana mutum lokacin juma'an yayi ya taho ya je ya wanka sannan ya tafi akwai mashakka ko sai <laughs> dama to ai akwai mashakka akwai mashakka la tanfaku an hal ibada eh to ai wannan mashakka ce ai kai ai wannan mashakka ba za ta sa a ce kuma shikenan in kai da safe sai ka wuce ba sai ka koma gida kai wannan mashakkar ba mashakka ce da za a ce ibada yanayin rayuwa na gosulo eh, na birni ka koma gida hmm. to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk